Muhammad Buhari yanda muka yi masa zato za mu ji daɗin rayuwar mu gaskiya a mu talaka ba mu ji ba to amma za mu yi mar uzuri saboda ya yi hoɓɓasar cewar iya bakin ƙoƙarinsa to amma ba mu san meye silar da ta kawo haka har muka tsinci kanmu cikin wannan hali ba saboda mu 'yan buhari ne kuma muna buƙatar san buhari muna kuma buhari to amma a gaskiya a yanzu mu gaskiya ba abin da za mu ce a kan buhari gaskiya mu ba za mu ce san barka ba saboda a wannan yanayi da muke ciki na yanzu masu gida waɗanda suke sayan shinkafa kaɗan saboda mu talakan najeriya ba abin da zai iya cewa kawai shinkafa saboda ba shi da wani abu wanda zai iya cewa a yau kana ɗan ƙaramin ka na dubu biyu dubu uku ya karye a matsayin ka na mai gida kana sai da carbi irin za ka riƙe carbi na dubu biyu dubu uku ka je kai to ba zai yiwu ba kana sai da wasu abubuwa ƙanana a yanzu haka baka isa ba sabida mu a namu tunanin ya zo ya dora mu kan wani layi wanda mu ba mu fahimce shi ba fetur muna shan shi daidai misali a da mun zo mun same shi yanzu mun shiga cikin wani hali sabida ni dan buhari ne ni dan buhari ne kuma a ko gaban waye zan faɗa majalisa ta ta sani amma sabida yanayin da na tsinta ni a tunani na shi ya cillan cikin wannan yanayi gaskiya ni ba abin da zan iya cewa kawai dai sai dai godiyar ubangiji amma harkar noma harkar kiwo da harkar kasuwanci da wanda baya kasuwanci yanzu ya tashi yana yi wanda baya noma ya tashi yana yi wanda baya kiwo ya tashi yana yi akwai ƙananan sana'o'i da ba a yin su amma zuwan janar Buhari zuwansa Najeriya ‘yan arewa kowa ya gane abin da zai yi wanda zai tafi gona zai je gona wanda zai je kiwo zai je kiwo abubuwa ya bunƙasa ya yi kyau tattalin arziki ya zauna wanda ya ga ba zai iya ba sai ya nemi ƙaramar sana'a daidai da shi kasuwanci daidai da shi kuma janar Buhari mutum ne dan arewa ko mai kishin arewa duk wani abubuwan da ya kawo wasu wuraren da ba a yin su ba a noma ba a kiwo ga su dai mutane barkatai a zaune suke amma da zuwa janar Buhari wayannan abubuwan da ba su wuce kwaman guda biyar ko uku talaka yana iya yin su da abin da talaka ba zai iya yin su ba sai dai gansu a wasu gurare. Gaskiya abin da Buhari ya yi a lokacin da ya fara mulki gaskiya abu ne wanda yake ya ɗauko hanya ƙarfi tsarar da kowa da kowa musamman ma a Hausa Fulani Indijin dan ɗauko musu ɗan aiki haka ɗan kaɗan misali kamar hanya da kamar daga Kano zuwa Nijar hanyar jirgin ƙasa to kaga ya kokari sosai wannan ma za a ba shi lamba ta ɗaya wani za a ba shi turanci za a ba shi kamar gota haka to za a ba shi excellence na biyu kuma a hanyar da ya ɗauko ta daga Kano zuwa Maiduguri express kaga shi ma wannan ya kokari gaskiya za a bashi lamba ta daya ba zuwa ta biyu gaskiya ya kokari ah, ya yi kokari sosai sannan kuma na uku ga hanyar jirgin kasa da ya dauko daga kaduna ko da yake ana dan samun matsala daga kaduna zuwa abuja hanyar jirgin kasa ga an samu ci gaba na farko akwai titi da ya dauko katafaren titi daga abuja zuwa kano na biyu akwai prison da ya akan hanyar gwarzo road janguza kenan na biyu akwai gidan wuta da aka samar da sannan na uku kuma akwai wani shiri da ake cewa na yan fawa da yake wa matasa duk da nima ina cikin matasan ina cikin matsakaita ina cikin wannan program din da ba na ciki da amma ina ciki ina yaba ma gwamnatin Buhari da ta shuɗe akan wannan tsare-tsare an samu sauƙin rayuwa gaskiya bai samu 60% ba ya samu dai 45% ni a wajena dan sai ya kai 60% sannan za a iya cewa za a iya yin koyi da shi misali wannan percentage ɗin da ya rasa adalci zai iya yi masa shi yasa na bashi 45% radiyallahu anhu Allah ya ƙara man lafiya da wadata a farko janar Muhammadu Buhari tenuwarsa ta farko in mai saurare na saurare na ya duba lokacin da za su yi handin oba da goodluck fuskar janar buhari fuskar amurta ɓacin rai take ba a kan komai ba irin badakalar da ya zo ya samu a wannan gwamnatin. Na farko kenan, abu na biyu ya to da ƙudiri na gyara sai ta Najeriya, wanda a lokacin ta yi ta farko ɗin nan, a ta wutar lantarki sai ta zauna da gindinta. Standard 24 hours kowace jiha ana samun wannan wutar. Sai dai matsala wata ba ta ɗan rasa ta ba, kuma a magana ta gaskiya ni a tawo fahimtar. a wannan time ɗin Muhammadu Buhari ya so ya shirya da al'amura na ci gaban ƙasar nan saboda kowa a tsorace ki a wannan time ɗin kuɗaɗen da aka dinga karɓa ya dinga karɓowa waɗanda suka kwasa don a cimma gaci a kan ta Najeriya amma wasu tsirarin mutane suka yi ba da shi mu yanzu amma talakawa muna ji a jikinmu muna ji a jikinmu don wallahi tallahi sai an fito an nema ake samu a kai gida a sa a bakin salati wasu kuma yawan tsadar rayuwar sun mutu ba yadda za su wani ciwo ya kama ce. ba kuɗin magani ba ba ba ba ta lissafi ba gaskiya buhari tunanin shi kwata-kwata bai da principles ma ya zo ƙasar nan gaba ɗaya bai da plans ya shigo najeriya duk yawon da zaton da muka yi ma buhari akan maganan ƙasar najeriya muna zato kyakkyawa a tare da buhari sai muka zo muka ga felin namu so ni tumi umaru musa ubangiji allah ya ji kansa da rahama allah ya gafarta masa allah ya kai aski kabarinsa ya fi shi principle da tsari na shugabanci amma buhari ya zo ya kawo cabinet kawai cabinet ɗin buhari sun azurta kansu ne tun da muke najeriya ni ban taba ganin inda aka yi mugun corruption na fitan hankali na tashi hankali mutane wanda suke ba za su iya normalizing problem 20,000 a gidansu ba amma sun jibanci gwamnatin Buhari suna hada-hadan millions of nairas kuma mutumin nan yana ganin condition da ake ciki amma ba wani canji ƙarshe kai final failure ma da Buhari na wannan canjin akai kan gaba akai kan baba babu wani standard abu da zamu wai mai appreciating purpose of Buhari ya ya tantance ya zama abun koyi saboda ko amma a yanayin yanzu wannan wanda muke ciki matsayin da aka yi wannan ba abun koyi bane ba amma a ce kai shugaban kasa guda biyu har biyu wanda kuma kai alhamdulillah mun ɗauke ka tun tun iyaye da kakanni jajirtaccen soja ne kamata a yi a ce kowa kayi discipline sa mun wuce irin wannan yanayin amma a gaskiya a yanzu mu a matsayin mu na talakawa na yanzu gaskiya mu kawai sai dai godiyar ubangiji kawai sai dai mu ci gaba Allah ya kawo mana mafita amma fi sibilillahi talakan Najeriya baya jin daɗi duk wanda zai kawo ma kukan cewa yana jin daɗi kaza kaza kawai zai iya bakin kokarinsa ne kawai ya bude ya ma abun nan amma mu ba abin da zamu ce a matsayin mu na talakan Najeriya sai dai ubangiji Allah ya cece mu kawai ya fitar da mu daga yanayin da muke ciki